الحمد لله الذي فسر بخير كتاب أنزل وشرفنا بخير نبي أرسل وجاء لنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن سنته وابتدى إلى من نزع أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يوم muna uku ga watan ba dan babban farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da ainihin wato shida wanda ya daidai da uku ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da ainihin wato biyar a wannan masallaci na tunawa da shehun malami malam muhammad babu musau allah ya allah ya masa rahama wannan unguwa ta barakallahu bayan gidan manjinawa a cikin wannan gari na gosau wannan jiha ta zamfara inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani wanda muke fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya sa Qur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira wanda aka ce ni Allah ka ba mu ikon yi na bari Allah ka ba mu ikon bari duk abin da aka faɗa a littafin nan na rahama Allah ka haɗa wanda aka faɗa na azaba kuma muna roƙon Allah ta'ala Allah ya tsare mu daga gare shi a kafin mu shiga karatu akwai wata matsala da ta taso muhimmiya ne kamata in fara da ita wannan matsalar kuwa ita ce akwai wasu daga cikin gwamnoni da suka ba da hutu a jihohinsu a arewacin najeriya dangane na abin da ya shafi watan ramadan ina ganin an ce ko da jihar bauchi da katsina da kebihu da kano ko to da kowa da kowa ɗalibai kuma an hankali yanayin da ake ciki na rayuwa da watakila an ɗan yi ƙarancin bacci da daddare saboda ramadana gari ya waye wanda da yake da ƙananan yara an san kafin a tashi a shirye shiryen da za a tafi makaranta akwai takura da sai wasu daga cikin wa'annan gwamnonin sai suka ba da hutu ga ɗaliban Sabon mamaki sai muka ga wato ƙungiyar addini ta kiristoci wato kan ba za mu yi rashin adalci ba ko kana alaƙa da kiristoci za ka san cewa ba duk kirista ba ne yake da alaƙa da kan kuma ya yadda da ita a matsayin ƙungiya ta addini ta jagoranci shi ƙa'idar da Allah ya tsora muke wa la yajrimannakum shan'anu qaumin ala an la ta'dilu mun sani akwai da yawa daga cikin kiristoci a ƙasar nan da suna so a zauna lafiya ba sa son rigima ba sa son tashin hankali hatta faɗuka tashi da fafutukar da ake ta ƙoƙarin yadda za a yi a zauna lafiya a yankin nan a harkar tsaro ni na sani za ka samu akwai da yawa daga cikin kiristoci da suke ba da tasu gudunmuwar saboda ita matsalar tsaro matsala ce ta kowa da kowa ba matsala ba ce ta wani ajiye ni na san wannan da ni na san waɗanda ake da alaƙa da su a matsayinsu na kiristoci a jihar kaduna za ka ga wani abin har gida suke zuwa su same mu su ba da shawarwari kaga ba za mu yi rashin adalci ba saboda wasu daga cikin 'yan kan sun ɗauki wannan matakin hukunta jikin kirista hutu ɗin da wasu daga cikin ma'aikata wa wannan kai ɗalibai wasu jihohin a nan arewa kuma galibin inda suka ba da wannan hutun guri ne za ka samu al'ummar musulmi ita take da population mafi yawa sai ga shi ita wannan ƙungiya ɗin wanda ya shafi suna maganar cewa za su fito zanga-zanga wata ku ita za ta tafi kotu to abinda muke kira zuwa ga su al'ummar wato kiristoci a najeriya ita kan da take so ta amfani da wannan damar su ka fahimci ba ita bace bukatar su a yanzu ya kamata a ce babban abin da ya damu kan wannan matsalar tsaron da halin da su suke ciki na rayuwa wanda ya shafi kowa da kowa da a ce a kan shi ne ta ce za ta kai wani gwamna kotu da sai mace to muna goyon bayan shi dan abu ne da zai taɓa musulmi da wanda ba musulmi ba amma wannan matakin da suka ɗauka wannan mataki ne da ba za su taimaka ma zaman lafiyar ƙasar nan ba sannan mataki ne da ba za kuma su taimaki gwamnati ba sannan su kansa al'ummar matsayinsu waɗanda suka ce suna yin addini ba za su taimake su ba sannan kuma su tuna cewa idan a wasu gurare suna da yawa su tuna akwai inda fa an fa al'umma su yawa sallar da ta wuce kowa ya sani cewa a Kirsimas akwai guraren da a Najeriya jirgi ina ganin kuka na ƙasa ne akwai guraren da gwamnatin tarayya volunteer ta ce kowa ya hau kyauta saboda munasabar Kirsimas. amma da Allah ka taba jin wani musulmi a kasar nan yayin magana ba wanda ya dawo hutun asabar da lahadi da ake da Allah yana da alaka da addinin mu bai da alaka da addinin mu amma lahadi tana da alaka da addinin su ko ba ta da alaka da kin kace a Najeriya ka taba ganin musulmi malaman su da waɗanda ba malaman su ba sun fito sun ce ba su yarda ba mu dan me yasa ba mu tashi mun tafi mun kai kotu ba mun ce sai an soki a sabar da lahadi mu dama a gurin mu sai dai abin da gwamnati kawai ta ga dama in kana shugaba doka ta baka tsari dama ka yi saboda ka abin da gwamnonin nan suka yi shin a doka ta ƙasa doka ta ba su damar suna iya yin haka ko ba sa iya suna iya don ko doka ta ba da dama ana iya haka kaga ran da musulmi suka tashi su ma a ƙasar suka ce gaba ɗaya ma tun da dama juma'a ita ce babbar rana a gurin mu a sati kuma ba ta cikin ranakun da aka keɓe a matsayin ranakun hutu ga musulmi sai muka ce to ba mu yadda ba asabar da lahadi sai gwamnati ta yi kansil ɗinta gaba ɗaya a koma aiki ba maganan ku Allah an kawo ma ƙasar nan hayaniya ko ba a kawo an kawo so kiran da muke yi su ragowar al'ummar kiristoci waɗanda suke masu son zaman lafiya har su bari a amfani da su waɗanda ba sa son zaman lafiyar ƙasar nan su shiga addini wanda ko a addinin sun ka nema ka ce a kawo muku hujja ina aka ce a haka ba za a kawo hujja ba sannan kuma kiran da muke yi zuwa gare su su waɗannan mutane su sanin cewa yadda suke ganin suna da haƙƙi ya kamata a yi musu kara amma ba al'umman musulmi muna da wannan wadda ka ba ma so ta kai zuwa ga irin yadda suka ce suna neman kaza haƙƙinsu mu ma mu tashi mu ce sai an soke asabar da lahadi don dama tun da dama mu juma'a ai dama duk kowa ya san cewa ana zuwa aiki ko to in aka tashi a ƙasar nan muka ce gaba ɗaya ba mu da ba shi an so ta asabar da lahadi su za su cutu ba mu za mu cutu ba a daidai lokacin da al'ummar musulmi ta kasan nan babu mai magana a matsayin don mai aka ɗauki asabar da lahadi a matsayin ranar hutu a matsayin abin nan wadda ka irin waɗannan abubuwan da wasu daga cikin su suke yi wala ba abu bane da suke yi don son zaman lafiya yanzu an taɓa samu profesa isa alifantami lokacin da wani yana kirista ɗan gurbi daga kawai ya rubuta ta kadda ya taya shi umarna a matsayinsa na ya samu profesorship kungiyar kanta ce ta sauke shi yana minista yana dan gombe yana dan gombe dala ana son zaman lafiyar kasar nan ko ci da ita gaba Allah ya riga ya hada zama a nan kasar a wasu yankuna dole musulmi su ya rayu da wanda ba musulmi ba dole wanda ba musulmi su ya rayu da wa da musulmi a irin wannan kasar a irin jihar gombe yake akwai musulmi a cikin ta akwai wanda ba musulmi wanda kawai wani saboda zaman lafiya ya taya wani musulmi murna saboda ya samu matsayi ku ce kun cire shi daga mukaminsa dan Allah kuna neman wa kasar nan alheri da zaman lafiya dan Allah fa sadaka muna kira zuwa gare su wayannan matakan su janye su kuma lalle gwamnati ya kamata ta sani waɗanda suke irin wannan ɗaukar matakin a ƙasar nan wallahi ba sa nufin ƙasar nan da alheri ba sa san ƙasar nan su zauna lafiya kuma wannan a yanzu wannan matakin ba shi ba bukata al'umma bukata al'ummar ƙasar nan shine za ta ka samu sauƙi ta fuskar rayuwa da kwanciyar hankali da zaman lafiya shine abin da al'umma take bukata sannan da ba mu damu ba ba ruwanmu amma yanzu tun da haka ne muna haɗa ragowar gwamnoni su wa Allah dan girman Allah su taimaka inda ma ba a ya kamata a bi dan a tausasa ma al'umman musulmi dan Allah raguwar gwamnoni muna roƙo dan Allah inda ba a yi hutunan na ɗalibai ba dan iyayen yara su samu sauki su ma ɗaliban nan su samu sauƙin azumi dan Allah muna roƙon su yi wa Allah su wa girman Allah dan Allah ta samar da wannan yanayin na hutu don ɗalibin da iyayen ɗaliban su samu sauƙi su ma Allah ya sauƙaƙa musu wannan shine saƙon da muke faɗa karo na farko Allah ya sa mu dace kar makallahu jiya mun tsaya aya ta uku, za mu tashi aya ta 74 أفلا يتوبون إلى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah ya ce an fara ita huna shi yanzu bai dace su tuwo ba su dawo ilallahi zuwa ga Allah wani tafi runa su nemi gafara Allah ɗin Allahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne wannan afala tubuna. alhamzatu wacce aka fara da ita shine alhamzatu listifham at-tawbihi wace hamza ce ta istifham tambaya ne amma zargi ake domin akwai abinda malaman balaga suke cewa furudul khabar muqtadar zahir asalin tambaya duk inda kaga an yi su ya kamata a yi tambayar ne don wanda bai san abu bai sani amma ka'ida ya tambuta daga wannan ka'idar to shi ne wannan naka tambaya ce amma wanda yake tambayar ba dan bai sani ba sai don kai da ake tambaya ce ta zargi da neman tambaya akan wannan abu naka alhamzatu hamzatu listifhamin mabniun ala al-fath la mahalla laha haka alfawo ɗinnan atifati harfa atifin ne mabnin alifati shima ma lamu hallalahu min al’arabi shi ne afala ya tubuna shi yanzu ba za su tuba ba ya tubuna fi’ilin mudariƙon marfuɗin wa alamata rafi hikubutun nomi da annahu min al’afalil hamsa walwawo fi mahallarar sai ilallahi zuwa ga Allah ila harfu jarrin mabni ala sukun Allahu lafzul jalala ismu zururun bi ila aka wannan jumla ta afala yatubuna ila Allah jumla ce wacce la mahalla laha ma'tufatun ala isti'nafin muqaddar aka fi akai akan sabon zance da aka fara da Allah ya ce wa taho yantahu amma yaquluna a ayat da ta gabata sai zaman to abinda zaka kaddara ay sabbituna ala aqairihim al-batila afala yatuhuna shin yanzu sai su tabbata akan waccan aqidar mummuna ba za su dawo su tuba su koma zuwa ga Allah subhanahu Ta'ala ba wannan sai ya zama istifham ne kamar faɗin Allah da za mu tarar a nan gaba da yake cewa inna ma yuridu shaytanu an yuki a bai na kuma al'adawar walbagza ofin hamar walmaisi wai sun da kuma an zikirin lahi wa an salati sai shi fahal an tumunta taho fahal istifham ne da ma'anan umarni fahal an tummun taho da ma'anan in cihu fahal kubari da kuma faɗin allah haka malamai suke cewa a inna ma kana bi ma'anar amr da haka istifham ne wasu suka ce da ma'anar umarni a falaye sun gune ne karkutu ba kuma zuwa ga Allah da aka sai zaman to fa ma'anahu inna ma kana bi ma'anar amr anna al-mafhum min sigati sigati domin abin da ake fahimta daga sigar shine talabut tawbatu wal walhassu, alaiha neman tuba da kuma kwadaitarwa akan tuba ɗin. fa ma'anahu ma'anar zancen shine tubu ilallahi wastaghfiruhu min dhunubikum alqawlayn almustahilayn utuba zuwa ga Allah daga zunuban da kuke na fadar maganganu guda biyu wa'anda ba za su yi ba sai na ma'afala ya tubu na taqari'un wa tawbiqun istifahamun ne ta kariri tare da kuma zargi a ciki ai fal ya tubu ilaihi wa yas'alu sutra dhunubihim ku tuba ku koma zuwa ga Allah sannan ku roki Allah waɗannan zanubban da kuka yi a baya na cewa Allah subhanahu Ta'ala kaza kaza ne ku bari wal muradu abinda ake nufi al-kafaratu minhu al-kafaratu minhu waɗanda suke kafare a cikin su amma banda waɗanda suka musulunta wanda dai ya tuba ya dawo ya shiga musulunci ya fita daga waccan magana shi yasa ƙarshen maganar Allah ya ce wa illam yantahu amma kuluna la yamassanna allazina kafaru minhum wanda suke daga cikin su wanda suke kan wannan aqidar banda wanda ya fita dawo addinin musulmi to shine sai yake cewa wa inna ma kusal kafaratu bizikri an kebance kafare ne da wannan ummatan li'annahum alqa'iluna bi zalika dunil mu'minina domin su suke wannan magana banda wanda ya dawo yin imani yawan aka samu wanda ba musulmi bai dawo yin imani kaga wancan aqidar ta banna cewa Allah ta Allah uba Allah ruhi mai tsarki ya fita daga cikin ta a cikin irin wannan uslubin na afala in ka fara daga suratul baqara kaman ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqiluna da kuma وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تاكلون لكم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لكم سينا وشين ودينه وهم كفاروا في القرآن أفلا يتوبون إلى الله واستغفرون irin wannan uslubin ya maimaito a cikin ƙur'ani guri 45 Allah yana cewa afala afala afala in ka zo ƙarshen ƙur'ani inda za ka samu guri na ƙarshe shi ne afala ya alamu iza bu'usira mafil ubu haka in za ka faro lissafi shi ne daga afala ta aƙiluna sai afala ya alamu iza bu'usira mafil ubu shi ne zai baka guri arba'in da ainihin wasu biyar Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa inna tawbatu kawai tuba alallahi wacce ake komawa zuwa ga Allah Allah ya karba lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin wanda suke aikata mummunan aiki da rashin sani sun bai tubuna min qaribin sannan su koma su tuba zuwa ga Allah dan kusa wanda qaribin yana da alaka da kafin mala'ikan mutuwa ya zo to fa ula'ika yatubu Allahu alaihim wayannan su ne wanda Allah ke musu tawfiki ya karɓi tubar su kana Allahu aliman hakima Allah subhanahu wata'ala masani ne kuma mai hikima ne sannan Allah yake cewa amman ladina fi qulubihim marad wa zadatuhum maridan ila rizqihim wa matu wa hum kafirun sai yace awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yaquluna sannan ba za su koma su tuba ma wala hum yadhakkaruna sannan ba ta yin tunani al'allamatu shankidi a cikin tafsirin a adwa'ul bayan fi ilahil qur'ani bil qur'an yace a fi hadhihi aya Allah ya nuni a wannan ayar ila anna alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha wannan saka ce Allah ɗayan uku ce Allah uba ɗaruhin ruhi mai tsaki sai ce lauta bu ilaihim min da sun tuba sun koma zuwa ga Allah daga wannan sai ce lataba alaihim da Allah ya karɓi tubarsu wa gafara lahum da Allah kuma ya yi musu gafara لأن استيطافهم إلى ذلك أحسن استيطاف وألطفه بقوله domin tausayin Allah akan wannan shine mafi kyautata ba da faɗi wannan mummunan kidar kuma sai yace afala yatubuna ila Allah Allah ba za su tuba su koma zuwa ga Allah ba ko yastaghfirunahu yace summa ashara ila annahum in fa'alu dhalika ghafara lahum bi inda za su aikata haka ɗin Allah zai gafarta musu da faɗin sa ku ga rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne sai ya yace wasarraha bi hadal ma'ana amman bi jami'in kufari Allah ya faɗi wannan ma'anan ba gare su ba ga duk kafirai da ya yace qul lil ladina kafaru in yantahu yaghfar lahum ma qad salama. wannan fa Allah ya faɗe shi ne makalliman zan Allah sallallahu alaihi wa sallam. da irin matsayi da daraja da isa da annabi yake da ita a wurin Allah da irin yadda tun daga tsarin da Allah ya sanya annabi zo duniya mun faɗa muka ce ka duba ka gani baban manna Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa auren kowa ba sai babarsa auren saurayi da budurwa tun kafin mahaifin manna Allah ya kai shekara 20 a duniya ya aure Allah ya hana shi auri kowa sai mamarsa mamar Allah ya hana ta ta auri kowa sai shi kuma auren saurayi da budurwa ya yana ciki Allah sai ya dauke mahaifi. ya zo duniya da shekara shida Allah ya dauke mahaifiya kin daga tsarin yadda za a zo duniya Allah bai yadda ba wani dan adam a duniya a ce yana da alaka da annabi ta fuskar tarayya a mahaifa a ce shi wan annabi ne ko ƙanin annabi babu wannan ɗan adam ɗin a doron ƙasa a ce maka wai duk wanda za a ce maka ƙanin annabi ne sai dai haɗu da shi a wajen uwa ko uba amma ba wai wanda suka fito uwa ɗaya uba ɗaya a doron ƙasa babu wannan ɗan adam da haka za ka ga yanayin yadda ya taso kamar yadda da yake faɗa cewa maqutun bi hibzillahi fi kulli hayati annabi ya samu kiyayewa da kariya ta Allah a cikin kowane yanayi sai yake fa fi hali iladi wa fi hali mushkati a halin haihuwa da kuma halin tasowa da ya taso Allah ya mayar da shi abin da ya mayar da shi a shekara 40 ya aiko shi da annanka. aka tashi irin ababen da aka mai na tsokana da ɗan kira da murya da korar wasu daga cikin sahabbai kamar yadda zamu karanta cikin nan da yasa suka bar makka suka hijira suka tafi habasha wanda ita ce hijira ta farko da kashe wasu daga ciki Da yadda aka je aka yi mitin a darun nadwa shi ma kansa aka ɗauki mataki ɗayan uku Allah ya ce wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka ɗayan uku suka kawo suka ce ko a kashe annabi ko a ɗaure shi ko a kore shi Allah ya ce wa yamkuruna wa yamkurullah aka sa annabi ya bar makka ya dawo madina amma fa duk waɗannan ababen da suke bayan annabi ya zo madina sai Allah ya ce kullul ladina kafaru a faɗa mu wa'incan kafirin in hu kaga ga shirka da Allah da shiga haƙƙin manzon Allah sai yadda yana dan garin a kore shi a garin amma Allah ya ce in hu idan sun hana sun daina abin da suke yi gufar lahum ma qad salama duk wancan mannan da suka yi a baya Allah ya ce an riga an gafarta musu ita an yafe musu al'imam abu a wannan ashur mai attaharir wata nuri yake ce walan mata wa'ada yayin da Allah ya yi musu kyacewa a kyacewa shi ne a ce in kai abu kaza sai na maka kaza tunda ya ce wa illam yantahu in ba su bari ma amma ya kuluna akan abin da suke faɗa ta wannan aƙidar to azaba mai raɗaɗi sai ka shafi samin su kuwa sai ce a ribi. wa'ida bi ya ce. kaga sai Allah ya biyo da wannan kicewar da kuma kwaɗaitar da su sai ce afala na. don Allah ya zuto me nisa bai dace su dawo su tuba ba zuwa ga Allah sannan su nemi gafararsa sai ce fa hiyar ikila'u amma huwa a laifin mustaqbal ita tuba shine ka cirantu akan abin da yake nan gaba war ruju'u ila al da hakki ka dawo ka kudurta abin da yake na gaskiya ne wal istighfaru sai ce talab maghfirati ma salafa minhum minhun madi shi kuma istighfari neman gafarar abin da ya riga ya gabata sai ce wannan nadm shi kuma nadama farat minhum min ila i'tiqadi sai Allah yake cewa yastaghfirunahu wannan jumla ta wa yastaghfirunahu alwawu dinnan harfu atfin ne yastaghfirunahu fi'ilun ne mudari'un marfu'un wa alamatu rabbihi shima thubutun nun li'annahu min al-af'al al-khamsa hutun shine fi mahalli nasb maf'ulin bihi wa yastaghfirunahu su nemi gafararsa shiwa wa za a nemi gafararsa shine Allah subhanahu wata'ala tun da ya ce maka a fada ya tubu na ilallahi ta ga galibsul zuljalala ko kowa ake neman su shi ne Allah shi sa ya ce wai stakfiru na umu su nemi gafara shi Allah ɗin Allahu gafur rahim Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne mai kuma ainihin wato jin kai ne in ji Allah subhanahu ainihin wato wa ta'ala da aka sai zamanto wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yace afala yatubuna ila ilallahi. yanda ba za su tuba su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba sannan wa yastaghfirunahu sannan kuma su nemi ainihin wato gafarar Allah subhanahu ainihin wato wata'ala din haka wannan abin da Allah maɗaukacin sarki ya ainihin wato faɗa nan gurin ya yace wa yastaghfirunahu shi nemi ainihin wato gafaran shi Allah subhanahu wata'ala ɗin Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratu ainihin wato al a can gaba Allah madaukakin sarki cewa idan annabi yazo yana karanta musu ayi wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadha

idan annabi ya zo yana karanta masa ayoyin sabai ayoyin Allah sai ce launa sha'ul qulna mithla hada na magana da kake faɗa mu ma da mun ga dama sun zo mu faɗi ne abin da kake zuwa ka karanta mana tatsuniyar mutanen farko ne aka suka zo suka ce wa annabi in qala allahumma in kana hada huwa al min indika Allah ya ce ka cana sanda suke to in dai wannan qur'anin gaskiya ne daga gurinka to fa amir alaina hijaratan min as-sama'i Allah kai mana ruwan bala'i na duwatsu daga sama a wuce na da azabin alim ko ka zo mana da azaba mai raɗaɗi Allah sai ce wa ma kana Allah li wa asdibahu wa anta fihim Allah ba zai musu azaba ba kana cikin su wa ma kana Allah mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun Allah ba zai musu azaba ba matakar suna istighfari shi yasa can kaga Allah madaukakin sarki ya ce ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان فليعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم قال يا قوم لم تستعجلون بالسوء السيئة قبل لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون kaga da yazo ya ce masu su bauta ma Allah aka haure gima sai ga gari ya dare qala sai ya ce musu ya qawmi liman tasta'jiluna bis sayyi'ati qabla al-hasan dan me kuke neman a kawo azaba maimakon fatan alheri sai ce musu laula tastaghfiruna Allah la'allakum turham dan mai baku dawo kun nemi gafarar Allah ba kuma inda kun yi haka tabbas Allah zai muku rahama da shi yasa nan Allah sai ce afala na ila Allah akwai taba ila wannan shine kai ka koma zuwa ga Allah taba alaihi kuma Allah ya tawfiki ya karbe ka bayan ka koma zuwa gare shi shi yasa tan Allah kadi ya ce laqad taba Allah sai ce alal nabi والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيد قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم da aka taba ila kai ka koma zuwa ga Allah taba alaihi Allah ya maka tawfiqi ya karbe ka bayan ka koma zuwa gare shi da aka ce Allah nan ya faɗa ya ce to ba za su tuba su koma zuwa ga Allah ba sannan istighfari malamin sun yarda cewa ko kana laifi baka bar shi ba to shi kuma istighfarin yana da tashi fa'ida so kakka hada aboki ga laifi sannan ga rashin wa ga rashin istighfari an fahimta a yi wadda ka in son samu ne in kana laifi ka tuba ka koma zuwa Allah sannan ka yi istighfari in ma baka tuban ba to ka ci gaba da istighfarin ka ka hada abu ga aikin laifin sannan ga rashin wa ga rashin istighfari din da haka Allah sai ya ce wallahu ghafurur rahim da haka zamu ga Allah da ya faɗa mana cewa zai bada aljanna sai ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun um. masu tsoron Allah suna cikin aljanna wacce idanu na ruwa ke gudana a cikin ta akhidina ma atahum rabbuhum za su karbi abinda ubangiji zai sa ba su na sakamako sai ce innahum kanu qabla dhalika muhsinin sai ce kanu qalilan min al-layli ma yahadun sai ce wa bil ashari hum Sau saboda lokacin su suna neman gafarar Allah subhanahu wata'ala sannan wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne wannan alwawu harfu istinafin ne ko alwawu sai zaman tuwawul hal lafzul dalala mubtada'un la ka ghafurun kabar mubtada marfu'un wa huwa manqut rahim sai zaman to shine na sifa ta Allah asalin kalman al-ghafur daga al-maghfar hulakwano yadda ka san in ka sa hulakwano tana rufe kanka ta baka kariya shi yasa ai jami'an tsaro ke amfani da dahu ta lullube sannan tana baka kariya to haka Allah subhanahu wata'ala ke lullube asirin bayi da kawo da kai yi musu gafara yi musu afuwa domin ababen da mutane suke yi banda Allah gafuru ne yana dafa mu mutane a asiri billahi allazi da wani in yau ta nan da daddare da safa in ka leƙo layin ku aka bude maka aka ce ga ɓannan da ya da daddare wallahi kana lekuwa ka gan shi kuma gida za ka amma ya yi abubuwan sa da daddare ba wanda ya sani kuma haka Allah ya rufa masa ya rufa masa asiri shi yasa Allah ya zama wallahi gafur to yadda Allah ya zama gafur yana rufa wa mutane asiri to kai ma ka rufa ma kanka asiri yana daga cikin mugun wauta da mugun ganganci Allah ya jarrabu wasu mutane shine su yi sako kuma sai sun bayyana wa duniya sako abu biyu nan wasu sukan kai matakin da zaka ji mutum ya ce wai bai ji kunyar Allah ba wa zai ji kunya ka san ko babanka ne a zaune ana magana ka ce ga babana can ban ji kunya kowa zan ji kunya kaga yana nuna cewa ka kai tantirin dan isa a mara mutunci to na Allah sai ka ce wai baka ji kunyar Allah ba to wai wa za ka ji kunyarsa ya sa na Allah ya ce duk al'ummata da suka yi ma Allah laifi wallahi akwai yiwuwar Allah zai yafe musu amma banda almujahiruna wanda suke bayyana sa'an Allah karara a fili shi yasa Allah ya ce wallahu ghafurur rahim haka sannan bayan gafara da Allah yake da shi wannan sifa ce ga jin kai wani wannan sai ya haɗa gafara da kuma haƙuri. ya ce wa manya ya'mal su'an aw yablim nafsahu thumma yastaghfirullah wanda ya aikata mummunan abu ko ya zalunci kansa sannan ya nemi gafarar Allah yajidillah ghafurur rahima zai samu Allah mai gafara mai ƙai. wani gurin Allah sai ya hada kalman ghafur da kuma hadi bayan yana gafara sannan yana da hakurin da yake akwai dauriya a ciki ba da an masa abu ba nan take yake ɗaukan mataki saboda haka a tuna ashir ce wallahu ghafurur rahim sai ce ta tadhilun bi sana'i alallahi wannan ƙarin bayani ne da yabo a bangaren Allah bi annahu yaghfiru liman taba Allah yana gafara ga wanda iso sai yake cewa "Wasu gafara ma salafa minu ine magafara abin da ya wuce لأنه غفور رحيم من أمثلة المبالغة sai ce saboda gafur rahim yana cikin misalai na mubalaga sai ce ya dullani ala shiddatil gufrani wanda yake nuni akan tsananin gafarar da Allah yake da shi sai ce wa shiddatul rahama da kuma tsananin rahamar da Allah yake da ita in kana so ka dauki haka ka dauki misalin wasu gwamnatoci ka gani ta yadda isar da suke da ita bata kai wa ma zai hada ta da ta Allah amma su ce sun saka doka ku karya ai kuna ganin yadda suke fatattaka ku amma Allah ya sa doka mutane su karya kuma ya zira musu ido kyalibi eh in ba tausayi da jin kai ba ta ina haka zai yi sai ce fa huwa wa'dun bi annahu wannan alƙawari ne in tabu wastaghfiruhu in suka tuba suka nemi gafaran Allah rafa anhum al'azab bi rahmatihi Allah zai dauke musu azaba da rahamarsa shi halin da muke ciki a ƙasar nan yana daga cikin hanyar warware rigima tsakaninmu da Allah akwai tuba da komawa zuwa gare shi annaba adamu da ya shiga aljanna Allah ya ce kada ya ce ya ce aka samu matsala da Allah ya safko da shi daga aljanna na san duk yadda kake cikin matsala ko ka ji daɗi a duniya baka kai wanda ya gina cikin aljanna ba aka ce ya sauka eh kai labari kake ji shi kuma yana ciki aka ce ya sauka ya dawo nan kaga dai ƙarshen bala'i ke amma da ya sako duniya hanyar warware matsalar cewa qala rabbana balamna anfusana Allah mun zalunci kanmu wa illam taghfir lana wa tarhamna Allah an baka gafarta mana fa dan lana kunan na mala kasu shi yasa kaga tun da Allah yace wato Allah madaukakin sarki ya ce wa asa adamu rabbahu faqwa thumma mai thumma tabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada kaga sai tubai koma zuwa ga Allah kuma yanzu matsalar mu kowa yake da laifin sai an samu abin da Allah ke tafa aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawu suwana su ce laifin suwana ne suwana ma laifin suwana ne laifin suwana ne kowa yanzu ba mai laifi a kasar nan haka kawai kasar ta taru ta samu matsala ba mai laifi a cikin ta wanda da an yadda an yi wa Allah ba daidai ba a koma zuwa ga Allah ɗin to hanyar daga cikin warware ainihin wato matsala ɗin kenan ibnu wato wannan abul hayyan a cikin albaharul muhim yace wallahu Gafur rahim nabbaha ta'ala Allah ya faɗakar ala hadain alwasfain bihi bihima akan wa'annan sifofin guda biyu inda da Sune ya hasulu qabul at wal ghufrani wato lilhaubati da su ne karɓan tuba da gafara ike tabbata ga wanda ya abin da yake ba daidai ba sai ya ce Wani ma'ana kai fala tujadu taubatu min hadha dhanbi kiyaya ba za a samu tuba ba daga wannan zunubin sai ya ce wal mas'ul wa talabul maghfira da neman gafara wal mas'ul minhu zalika muttasifun bil ghufran bayan wanda za a tambaya kuma ya siffantu da gafara cikakkiya wa rahmatul wasi'a da rahama wacce take tana da yalwa shine Allah li haula'i ga waɗannan da kuma wasun su Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillahi sai ce ulaika yarduna rahmatallahi sai ce wallahu ghafurur rahim kaga sai da ya faɗi cewa suna kaunar rahamar Allah dan ya nuna maka tana da faɗi sannan ya ce wallahu ghafurur rahim sannan da tarar a gaba ko a baya mun baro a suratul baqara Allah ya ce la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum sai ce wallahu ghafurur halim kaga ga gafara sanan ga hakurin da yake akwai dauriya a ciki haka a cikin wannan ayar da muka karanta tana nuna mana akan kwadaitarwa akan tuba shi yasa Allah yake afala yatubuna ila Allah ba za su tuba su koma zuwa ga Allah ba to abu na farko da malamai suka faɗa sharaɗin tuba ba guda ɗaya ba ne ba kuma guda uku ba ne kamar yadda malamin ahalin ya kawo wanda shi da yawan mutane suka sani sharaɗin tuba guda tara ne lokacin da duk kai wani abu tsakaninka da Allah kake so ka tuba ka ja guda tara ne na farko shine al-ikhlasu lillahi kana yin abu ka gane ba daidai bane to ka sa wa zuciyarka ka tuba dan Allah za ka bar wannan abu haka al'allama sulusim ya ce da yawa daga cikin malamai lokacin da za su su ambaci sharaɗin tuba sai su manta wannan a matsayin ginshi ma dama Allah zai ba da umarni ya ce a tuba kuma aiki aikin Allah za ka bi to duk abin da za ka gina na aiki farko yana buƙatar ikilasi kusan da duk za ka bar wani abu tsakaninka da Allah to ka sa a ka ce wannan abin zan bashi dan Allah ne babu kowane dalili sai dan Allah kawai abu na biyu shine annadamu alama fata kai nadama akan abin da ya riga ya wuce kaya abubuwan da ba ne ba ka tuba dan Allah ka dinga da na sani cewa kai abu kaza da ne a baya ma me yasa na yi su sana abu na uku al-ilmu bi umhi zamba kasancewa zunubin fa da kai yana da girma domin sanin cewa abu babba ne shi ke sa za ka kiyaye koma masa shi yasa ga Allah yana faɗa mana cewa istalaqawnahu bi alsilatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi min wa tahsabunahu hayyinan abu ne za ku ɗauka cewa yana da sauƙi amma wa inda Allah ne kuma a gurin Allah babba ne to abinda duk a gurin Allah babba ne in ka ɗauka yana da sauƙi ku koma masa kuma ya fi komai sauƙi amma in kasancewa wannan abin ko a gurin Allah babban su to koma ma abin da ka kana kiyaye ka koma ma abin da ka san a gurin Allah babban, abu na hudu shine al'azmu Allah ya uda na sa a ta cewa wannan abin na bar kuma in Allah yadda ba zan koma mai ba inda wannan niyyar kai daga bashi din ya fi karfin ka ka dawo ka sake cika sharuɗan ka sake koma haka za a yi ta fafata da mu'iyaci ya dawo a dawo ya dawo a dawo amma dama in a ranka tun daga lokacin kasa cewa ko na bari yanzu zan koma to ai kaga tuba bi ba sannan abu na biyar raddu huququn nasi ma amkana idan abu yana da alaka da haƙƙin mutane a mayar musu in zai yi a mayar me yasa aka ci in zai yi saboda wannan magana ce wacce take da faɗi akwai wata fatawa da ake yi a nan ƙasar a ce abu idan yana da alaƙa da haƙƙin Allah to shi ma Allah ba zai yafi ba har sai mutane sun yafi wannan ta sa da yawa daga cikin mutane sun samu kansu cikin aikin ɓalla suna so su tuba amma ai dake masu ƙofawa kofar tuba idan kana karantarwa sai ka kasa mutane gida biyu wanda ya zo sai tuba abu ko yana da alaƙa da haƙƙin mutane za ka kalli yanayinsa da halinsa in ka gane ya riga ya yi ɓannar yadda tuba yake so yi in ya nemi fatawa ka ce masa yi tuba ya koma zuwa ga Allah amma wanda yana neman fatawa ne bai shiga ba kamai yanzu ya je ya shiga ya yi da niyyar cewa nan gaba Allah zai yafe mai to wannan kakka buɗe masa kofa kuma in ka ce bari in je in yi abu ainihin gaba Allah zai yafe mu kai ka Allah wayo ne sai kyale kaka je ka fada a ciki sai ka fada kuma wallahi dawowa ka tuba ga gare ka ya sa Allah yake cewa wani qallibu ta wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala ba Allah sai juyar da zakatan ku da tunanin yadda farko ya kamata kai imani ka yi daga ba Allah sai ya hana ka ka dawo ka yin imani in abu zai yi a mayar in ba zai yi wanda ya zo kai ka ce masa ya tuba ya koma zuwa ga Allah abu na shida shine al-iqla'u an zambi cirantuwa ka ban laifin ya ka malamai sun yadda idan laifin guda goma ne kake yi ba za ka iya barin su duka ba lokaci ɗaya sai biyu ko uku to ciranci daga biyu ko uku da kake iya yi ko da za ka ci gaba da yin raguwar bakwai saboda haka kawai ya zo ya ce maka zai tuba ka ce to sharaɗin tuban billahi allazi la ilaha illa sai ka bari duka in kuma baka bari duka ba to Allah bai buƙatar tuban a'a sai ka bi shi mataki bayan mataki musamman wani lokaci mutum ya riga ya daɗe cikin banna kuma wani lokaci musamman an ce maka banna tana da alaka da harkar kuɗi to akwai banna da barin ta lokaci da yana da wahala wannan dalilin yasa in muka je maganan innamal kamu to za ka ga dalilin da yasa musulunci ya ɗauki mataki wajen hudu kafin ya ce giya haram a daina sha sana abu na bakwai al'amal salihu wal masa alaihi wanda ya tuba ana buƙatar aiki mai kyau ya biyo bayan tuban da kuma dawwama akan shi haka duk inda Allah ya kawo maganar tuba in ya ce wa inni faru liman taba wa amana wa amila haka sai biyo da aiki mai kyau illa man taba wa amana wa amila amalan salihan kaga bayan tuba ana buƙatar biyo da aiki mai kyau bayan tuba sana abu na ainihin wato takwas Shi ne tuba an tafuna qabla gargara ka tuba kafin mala'ikan mutuwa ya zo ɗaukar ranta in ka riga ka tuba sai da mala'ikan mutuwa ituru da billahi allazi magana ta lalace a lokacin ba a buƙatar tuba sana abu na tara shi ne mutum ya tuba gabanin rana an tatlu a shamsu min magarida ka tuba kafin rana ta ɓullo daga nan an waye gari manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kalli sabu ya ce musu wannan rana. kullum idan gari ya waye kun san inda take fitowa kuwa ta yi sabai suka ce Allah wa rasuluhu a'ara manzan Allah ya ce to ranar nan da kuke gani kullum idan gari ya waye haka Allah ya sata aikin take yau shekara tun da Allah ya kafa duniya ba wanda ya sai faɗa maka shekarun duniya nawa kuma shekara nawa ya rage ta tashi babu haka ake shi yasa in kana karanta qur'ani wani gurin sai ka ji ya ce maka rabbul mashriq wa rabbul maghrib yace ubangijin gabas sai ce maka ubangijin yamma wani ya ya ce maka rabbul mashriqain ubangijin gabas biyu sanan ya maka yamma biyu wani wajen ya maka fala uqsimu bi rabbil mashariq wal magharib ya maka ubangijin gabas da yawa ubangijin yamma da yawa me yasa ake cewa mashari? da masharikai ne da mashari magaribai ne da magari saboda inda rana take kulluwa, kullum da safa ba guri ce ba ne da kan baka taba lura ba ɗauki sati ɗaya kana monitoring ka duba da kyau da ka ga yau in rana ta kullu a gabas ta daidai nan gobe za ka karkata ta nan gobe za ka karkata ta nan haka ake in za ta faɗi yamma ma ba guri ɗaya take faɗuwa ba to kullum a lokacin da za ta je ta faɗi ta ƙure daga idan mutane tana zuwa ƙarƙashin al'arshin inuwar Allah subhanahu wa ta'ala ta faɗi ta yi ma Allah sujjada Allah ya ce ta dawo baka taɓa ganin kuma an sanar a duniya ba an ce to jama'a za a shiga matsala a duniya kowa ya a'a saboda wannan wa ta tajri li mustaqabil la zalika taqdirul azizil alim saboda ƙaddarawa ce mabuwayi masani shi yasa yi mata tsarin da hasken ba zai taɓa ɗaukewa ba sannan kuma kowa ya san abin da take fitarwa na zafin rana yana da alaƙa da energy a jikin ɗan adam hatta abincin da zai Wannan ya sa in kai shuka a inuwa a gona duk mai noma ya sani za ta fito za ta yi lullullum a inuwa amma abin da ake so ta bayan na amfani ba za ta bara ba don ba ta da alaƙa da rana da shi annabi ya ce sai suka ce Allah wa rasulu anan sai annabi ya ce musu wannan ranar da kuke ganin ta kullum za ta fito daga gabas nan tana tafiya tana tafiya za ta je ƙarƙashin al'arshin Allah ta nemi a ba ta dama ta yi wa Allah sujjada ta yi a ce ta sake dawa haka ta take kullum amma akwai ranar da in ta je ta yamman in ta faɗi za ta nemi a ba ta dama ta dawo Allah ce ba za ta dawo ba ta gama aiki daga nan mutane za su yi zuru-zuru ana jiran rana ta fito kwana ɗaya ba labari kwana biyu ba labari uku shuru ba labari mai kuma kwan a rana ta bullo ta gabas kawai ana zaune sai a ga rana ta sake dawa ta yamma da rana ta zafu ta yamma a lokacin layin fa'o imani imanin halamta kun amadat min ƙabbar aukasa rufi imani ha haira duk abin da kai Allah na kirki in baka tuwo kafin lokacin To da ai lokacin kana ganin rana ta bullo daga yamma ai ba sai an faɗa maka ba an shiga wani yanayi ko ba sai an faɗa maka ba wai mutane suna buƙatar su kuma zuwa ga Allah to in baka koma ba sai daidai lokacin wallahi ko ka tuba koma wakka zuwa ga Allah bai da amfani a wannan lokacin wayannan sune sharuɗin tuba da malamai suka kawo ainihin wato guda tara da haka ya zamanto abu na biyu shine malamai suka ce akwai ardullahi alal kafiri an yi tulubal masira a cikin wannan ayan Allah ya wa kafirai cewa su tuba su nemi gafaran Allah za mu ga Allah yana faɗa cewa ya qawmi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilu samaa alaykum mijrara wa yuzirkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin wannan ɗaya daga cikin annabin Allah aka faɗa ma haka sannan Allah madaukakin sarki ya ce wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud ku nemi gafaran Allah sannan ku tuba zuwa gare shi saboda ubangiji ga jin kai ga kuma alwudu soyayya Allah ne kadai za ka yi masa abubuwa kai makkaza ka makkaza ka makkaza lan da ka tuba ka koma zuwa gare shi har yanzu yana nan yana santa in ya ga dama ma abin ka yi masa mara kyau sai ya juya abin sai ya koma mai kyau Wa taba? dai ومن تاب هكذا wa من تاب وآمن وعمل عملا fa ulai kai badilullahu سيئاتهم Allah ne kadai ke iya tabdilin mummunan abu ya koma mai kyau saboda ta tuba ka koma zuwa gare shi bayan soyayya amma ba Allah ba wani in ka mai wasu abubuwa ko an zauna an yi sulhu ya ce ya haƙura ya yaki. har ya tafi lahira da abin zai tafi a ran shi abin ba zai taɓa fita daga zuciyar shi ba an fahimta a yi wannan yana daga ciki da haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce inna rabbi rahimun wadu to kamar yadda muke faɗa kullum cewa mutane su buɗewa ‘yan uwansu wa'inda suka saba ma Allah ƙofa ta tuba sama da rufe musu ƙofa yadda kasar rahaman nan a hannunsu take bayan ku ba a hannunsu take ba bayan rahaman nan ga Allah subhanahu wa ta'ala ba a hannunsu take ba menene dalilin da yasa kaga Allah ya ce mana wala tajassasu kada ku yi at-tajassus me at-tajassus abin da bai fito ba na laifukan mutane ta tura wa kanka cewa kai sai ka kwakwulo shi Allah ya ce kada a yi haka kada a yi haka saboda Allah da ya halicci mutane ya fi kowa sanin waye mutum da kuma gajiya wanda yake da shi ta wasu abubuwa shi yasa yake kada a yi tajassus in ya kai ba jami'in tsaro bane na farin kaya ko kaza ko kaza kaga dole a samu mutane ido kaka je ka janyo abin da zaka zo ka jefa mutane cikin bala'i ko kuwa yanzu an ganka da jaka da za ka shigo nan ba dole da an tsaro su bincika ba mai a ciki aka sani ko wani abu ne ya zo tashi da mutane ko kuwa irin wannan tajassus din wanda yake da alaka da maslahar al'umma kaga wannan ba ne amma ga wani yana wucewa baka san ina yake zuwa baka ce kai sai ka bi bayan sa wai ina yake zuwa a to da in aka ce za a yi tajassus bincike na kakkaf wala ba wanda ba za ka same shi da matsala ba yasa Allah ya hana ya ce wala tajassus kada ku ce sai kun wa mutane bincike nawa na ainihin wato ƙarab da haka Allah ya ce wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne Allah ta'ala ya mana gafara kuma ya ji kanmu ya sa mu gama da duniyar nan ainihin wato lafiya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada Thank you. to akwai wani rabin chairman na maradu shi ban sani ba shi tsawon lokutan da aka ɗauka tun ma yana komishina da shi ake fitikan nan so wani rabin ciyaman muna maka barka da zuwa wannan majalisi Allah ya saka maka da alkhairi kuma ya ɓoye kansa shi da aka mun bayani daga baya sannan kuma kamar yadda muka ɗora kanmu muka ce da izinin Allah din aka tashi za mu dinga rufewa da addu'a اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم أخي مالك عبد الوهاب إمام أهل السنة والجماعة ينا كنت أصبت باشر لافيا ينا بصنن بقاتر الدعاء muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya shi lafiya Allah ya tashi ka faɗo Allah ya bashi lafiya sannan akwai ɗan uwa Dr. Idris Abdul Aziz Bauchi kun ga na ko tafsiri ma bai ba saboda shekaru sun ja kuma ga rashin lafiya shi ma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bashi lafiya jin yadda Allah ya jarrabe su da ita Allah ya sashi a mizanin aikin su mai kyau Allah ya daga darajar su da shi duniya da lahira Allah ka zaunar da ƙasan nan tamu lafiya Allah ka zaunar da ƙasar nan tamu lafiya Allah ka shiri shugabanninmu Allah ka yi musu albarka Allah ka yi riko da hannunsu Allah ka ɗora su akan daidai Allah ka sa imani da tausayi da jin kai a zukatansu Allah ka sa su zama inuwar da al'umma za su huta abin da ya lalace Allah ka gyara shi da su don tsarkin sunayensa na matsalar tsaro ko rashin zaman lafiya ko abin da ya shafi yanayin rayuwa Mana roƙon Allah duk abin da ya lalace Allah ka sa ka gyara abin ta hannunsa don tsarkin sunayensa rabbana la tuzigh bana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin